على المسلمين توفيره لانتصارهم بنصر الله قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه وأن يقصدوا بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله عز وجل وثبت أقدامهم أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات ويصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره انتهى كلامه رحمه الله ونصرة الله عز وجل للعبد ظاهرة أما نصرة العبد لله فهو نصرته لدينه ولعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه قال الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وقال ولينصرن الله من ينصره والآية وما يناسبها من الآيات في كتاب الله فيها وقفات ينبغي للمسلمين تأملها والعمل بمقتضياتها فمنها أن المتفرد بالنصر هو الله وحده فالنصر كله بيده وأن غير الله عز وجل من الأشخاص والأشياء والأحوال لا يملك من النصر شيئا لأن جميع ما في الكون بتدبيره ومشيئته تبارك وتعالى يقول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ومنها أن النصر بالإعلاء لا يكون إلا بسرك الإيمان في القول والعمل وصفاء الإخلاص في القلب يقول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة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 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب <clears throat> ومنها أن من أسباب الانتصار الاستعداد بالمستطاع من القوة والعدة يقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ومنها أن النصر للمسلمين لا يعتمد على كثرة العدد ولا العدة قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ومنها أن من علامات النصر التي تبشر المسلمين انتشار الإسلام قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ومنها أن مما يثبت أقدام المسلمين على النصر كثرة ذكر الله وحمده وحمده على نعمه وفضله على المسلمين قال الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ومنها أن الدعاء من أسباب تعجيل النصر قال الله ولما برزوا لجالوت والجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ثم قال فهزموهم بإذن الله ومنها أن من أسباب النصر الثقة بالله واليقين في أن نصرة المؤمنين حق عليه كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز قال قتادة رحمه الله حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره ومنها أن الثبات على الحق بعد النصر أعظم من النصر ولهذا بين الله عز وجل من صفات المنتصرين قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ومنها أن انقطاع الصلة مع الله بالافتخار والعجب بالنفس من موانع النصر قال الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين لكنه قال بعد ذلك أن المؤمنين لما لما تواضعوا وخضعوا لله عز وجل وعرفوا ضعفهم أعانهم بالنصر فقال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ومنها أن انقطاع الصلة بين الناس من موانع النصر قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين عباد الله إلى متى غفلتنا عما فيه عزنا وإلى متى رجوعنا إلى ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى أي مدى انشغالنا بالفانية عن الباقية وإلى أي مدى تنافسنا مع أهل الدنيا في الدنيا وهم الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم وما أحوج الأمة الإسلامية إلى نصر الله تعالى في زماننا هذا وقد روى أبو داود وغيره من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قطعتها قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء الزيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 ga kowa daga cikin musulmi wanda yake bibiyar halin da duniya take ciki musamman kuma duniyar musulunci halin da musulmi suka shiga na rauni da kunci da tasku daga kowane bangare daga cikin bangarorin al'ummomin duniya kowa yana sane da halin da musulmi suke ciki a ƙasashen larabawa gabas ta tsakiya halin falastin da halin da waɗansu yankuna na gabas ta tsakiya ke ciki kamar yakin iran har ya zuwa kuma wani abin takaici da jiya ya faru wanda shugaban Amerika yake cewa dangane da ƙasar Saudi Arabia da da aka kulla yarjejeniya da ita da Amerika akan samun sinadarai na nukiliya saboda amfani da su akan dalilai na amfanin al'umma da aminci amma ko shi ma wannan sai ajiya shugaban amurka na yanzu yake cewa ƙasar amerika ba za ta lamunci wannan yarjejeniyar ya tabbata ba har sai saudi arabia ta amince da ƙasar isra'ila kwatankwacin irin abin da aka tsaka ba a kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda daga kan shekarar da ta gabata ta karɓi ƙasar isra'ila ta kuma mai da ita kamar ƙanwa ko kuma ‘yar uwa a cikin wannan yankin waɗannan duka ba na ambace su saboda manufar huɗubar ita ce magana a kan halin da gabas ta tsakiya ke ciki ba ne a'a saboda kawai in buga mana misali ne akan hali na rauni da musulmi suka shiga ta yadda abokan gabansu daga kowane ɓangare daga yahudawa a isra'ila da sauransu da kiristoci a amerika da ƙasashen turai da masu bautar gumaka a ƙasar china da india da waɗanda ba sa da addini daga cikin turawa 'yan duniya yadda duka suka kafa ƙahon zuƙa a kan musulmi a ko'ina duk waɗanda suka samu dama za su tattake musulmi kuma ya zama musulmi sun zama ba su ma kai irin yadda darajar dabbobi take ba a wurinsu to wannan ne yasa yawa daga cikin mutane suke tambaya wa me jawo musulmi wannan rauni me ya shigar da musulmi cikin wannan hali bayan Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin daukaka tana ga Allah tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana ga mu'minai sannan ya aka yi musulmi suka shiga haka bayan wannan al'umar ita ce al'umar da Allah ya yi wa alkawari inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya Allah ya alkawari ya ce zai taimaki manzanni zai kuma taimaki mabiyansu waɗanda suka yi imani to mu ba mun yi imani ba sannan Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kun ku ne mu'minai hakika ku ne madaukaka to me yasa ba ma da wannan daukaka wannan yana daga cikin tambayoyin da waɗansu waɗanda suke cusar da ko suke dasa shakka a zukatan matasa muminai akan addini domin neman sun fice daga addinin ko sun kafirce suna ɗora musu ga ayoyi nan an ce amma ga shi kuma musulmi sun fi kowa shiga cikin kunci in kana so ka samu ɗaukaka to ka bar musulunci suka ce wannan shine reality ƙasashen da ba na musulmi ba suke da ɗaukaka a duniya sannan waɗanda ba musulmi ba su suka fi kowa ‘yanci a duniya kuna sane da maganganu na renin hankali da shugaban Amerika ya yi a kan Najeriya wanda har yanzu magana ba ta ƙare ba. Yanzu a baya-bayan nan ya aiko da wasiƙar yabo wa shugaban Najeriya a kan cewa ya ga ya yi aiki kuma Najeriya ta yi aiki da umarninsu na cewa a daina kuntata wa Kiristoci kuma a daina kisan Kiristoci. Saboda haka sun ga lallai yana aiki akan wannan. duk musulmin da ake kashewa ba a nan ƙasar ba ko a ina ba ta da mai tsaya musu ba ta da mai yin magana a madadinsu ba ta da kuma waɗanda idan an ci zalinsu za su kwata musu ko idan an zalunce su za su rama musu me yasa musulmi suka shiga cikin wannan halin ne kuma me yasa wannan halin ƙara gaba yake yi kullum babu alamar yin baya ƙalubale a ta kowane ɓangare kullum ƙoƙari ake yi idan an fara kisan musulmi akan a yi haƙuri a daina ne ba a yi ƙoƙarin nemo ɗancin waɗanda da aka kashe ba yanzu duk ƙoƙarin da ake yi akan isra'ila shine bayan ta kashe mutum sama da dubu saba'in da uku da yara ƙanana da mata da tsofi da gajiyayyu ba kawai masu yaƙi ba amma yanzu ƙoƙari ake waya ya za a yi a rarashe ta ko a yi mata barazana a kan ta daina ba wai waɗanda aka kashe ne ake la'akari da su ba yarjejeniyar duk da aka yi ta kullawa a kan daina yaƙi a gabas ta tsakiya na iran da amerika da isra'ila a gefe guda duk damuwar mutane ba ita ce waɗanda aka kashe ko a cikin Iran ɗin ko a sauran ƙasashe na musulmi maƙotanta na larabawa ba ana magana akan batun haƙƙinsu ko jininsu ba ne ana magana ya za a yi a samu wai a daina ne kar a ci gaba to wannan shine manufar duba wannan kutuba yin nazari ne akan wai wata hanya ce mafita ne da za ta sa ɗaukakar musulmi ta dawo Shi shirya muka yi nazari akan wata aya ta alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sharaɗin da zai sa ya mai da musulmi kan turbar da da suke ina so ku sani da waɗanda suka sani su tuna da waɗanda ba su sani ba su sani wannan addinin namu ya yi ɗaukakar da ya jagoranci duniyan nan a ɗan shekaru na ƙarnoni da suka gabata ta yadda har sai da aka cika abubuwan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya alkawarta wa muminai na ɗaukaka da har mutum zai iya yin tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa baya jin tsoron komi sai dai kawai ya yi tunanin dabbar dabbar daji ta iya tsare shi a hanya amma ba ɗan adam ba saboda an riga an danne ɗan adam ya koma ƙarƙashin ko dai ya bi Allah ko kuma bayin Allah su danne shi tsarin Allah a wannan kauni ga muminai shine ko mutum ya bi su su yi imani da Allah tare kuma mutum ya bi su ya kasanta su suna bin Allah shi kuma yana bin su ne yadda Allah ya tsara wannan kauni a tsarinsa na sunna na sunnarsa shar'iyya haka Allah maɗaukakin sarki yake so duniyar ta zama amma tsarinsa na sunnarsa kauniya ta kuma sa idan fa ba su cika wannan ba to hakika ba za su taɓa samun wannan ɗaukakar ba ko a wancan lokacin da aka samu ɗaukaka irin wannan da ya zama ba an kashe mutum dubu ko dubu saba'in ko dubu ɗari da wani abu irin yadda yanzu ake ciki ba mutum ɗaya mace aka ci zarafinta ba a kashe ta ba ba a soke ta ba cin zarafinta kawai aka yi a bakin kasuwa amma ya sa sai da aka ta tada garin kaf aka ci su da yaki saboda darajar musulmi ta sa mutuncinsa kaɗai ba ransa ba ya fi rayukan dukkan mutanen garin mu ne fa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duniyan nan gaba ɗayanta a ce ta ƙare ya fi sauƙi a wurin Allah sama da a ce an kashe ran musulmi bawansa guda ɗaya bayan Allah guda ɗaya amma me yasa muka kai wannan saboda mun saki layin abin da Allah ya tsora su a baya suka yi mu kuma yanzu muka ajiye a gefe huduban nan tana da tsayi ba zai yi mu fassara ta duka ba amma abin da yake kunshi a ciki kawai na sako shine mu kwana da sanin cewa Allah bai karya alkawarinsa ba mu ne ba mu cika namu alkawarin ba alkawarin Allah Allah ya ɗora shi ne bisa wani sharadi idan mun cika sai ya cika nasa ai mun tabbatar ba mu cika namun ba don haka mu cika kafin mu nemi a ce Allah ya cika nasa Allah ba zai cika nasa ba sai idan mu mun cika namu ayan nan da Allah madaukakin sarki yace in tansurullaha yansurku idan kun taimaki Allah Allah zai taimake ku wa a aqdamakum kuma zai tabbatar da dugaduganku ma'anar idan kun taimaki Allah shine idan kun taimaki addinin Allah wannan addini yana da girma da daraja a wurin Allah da har Allah yakan ɗauki sunansa ya wakilta a madadin sunansa shi kansa yakan ce addini yakan ce shi alhali yana nufi addini tunda addinin yana komawa gare shi don haka in tansurullah bi mana in tansuru dinallah idan kun taimaki Allah idan kun taimaki addinin Allah Allah baya bukatan taimakon ku amma addinin da ku ne naku ne kuma ku za ku ci gajiyar addinin ba shi ba ku za ku taimaki abin da za ku ci gajiyarsa taimakon addini taimakon kanku ne to haka in kun taimaki kanku shine ma'anar magana Allah baya bukatar taimako a wurin kowa fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin mu ne masu nema a wurin amma shi baya nema a wurin kowa amma Allah maɗaukakin sarki ba zai zama addinin da mu za mu ci gajiyarsa mu ne masu amfana da shi ba shi Allah ba amma kuma mu a ce Allah shi ne zai zo ya taimake mu akan abin da amfaninmu ne Allah ba zai mana wannan ba zalika walau sha Allah lan tasara minhu inda Allah yana so da haka zai yi amma Allah ba zai haka ba walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd Allah yana so ya jarrabe ku ne ku buga tsakanin ku da waɗanda su ba su yarda da abun amfanin ku ba ku ku kwaci yancin ku domin ku amfana da addini shi yasa Allah zai ce ku taimaki Allah duk ayoyi a cikin alkur'ani da suke magana akan wannan abu ɗaya suke nufi ku taimaki Allah ku taimaki bayin Allah in Allah bi mana in tansuru dinallahi wa ibadallah yansurku da ita ce kuma Allah zai taimake ku taimakon Allah kuwa shine yusabbit aqdamakum Allah zai taimake ku ku iya yin addinin a cikin yanci wala yumakkinanna lakum dinakum alladhi tadalahum ai babu yancin da ya wuce yancin addini to idan kun taimaki addini sai Allah ya ba ku dama ku ci gajiyar addinin cikin yanci babu cikakken yancin addini yanzu ba a ko ina kake da dama ka furta addinin ka yi shi irin yadda Allah yake so ba ba a ko ina kuma kake da damar ka aikata addinin irin yadda ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba duk wannan raunin ya samu musulmi ne sakamakon rashin cika abin da Allah ya ce su su su taimaki addininsa shi kuma Allah zai taimake su sannan zai taimake su a ɓangarori na rayuwarsu za su zama maɗaukaka za su zama masu izza za su zama masu daraja za su zama suna da abubuwa na ci gaba da sai dai a kwafa a wurinsu ba su kwafa a wurin wani ba za su zama masu tsaro da aminci Allah na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn za su samu aminci da rayuwa mai kyau من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة duk waɗannan sun gushe ne daga muminai saboda rashin cika abin da ke cikin wannan aya wa yuthabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da ku akan addini ba za ku yi rauni ba Allah zai tabbatar da ku a cikin rayuwar ku zama ku ne madaukaka Allah zai tabbatar da ku a cikin zukatan ku ku rinka samun sakina da nutsuwa irin abinda da waɗansu ba za su samu ba amma ba haka al'amarin yake ba ka mafita ga al'ummar musulmi ita ce wannan mafita ce mai wahala saboda ba abu ne da za ka zo masallaci ka faɗa wa mutanen cikin masallacin idan su suka yi shi nan ya wakilci sauran musulmi ba sai duk musulmin duniya sun faɗaka sannan an ce taimakon addinin Allah mataki-mataki ne akwai taimakon addinin Allah a kan mutane afrad individual a gidanka a zuciyarka a gangan jikinka a harshenka akwai taimakon Allah a cikin kwamitinka akwai kuma matakin taimakon Allah ko addinin Allah a matakin gwamnati kaga ku ba aiki ne karami ba aiki ne babba da sai an kai wannan raunin musulmi ya sa kowace ƙungiya yanzu ta duniya tana iya kafa runduna ta sojoji da tsaro ta yadda in ka taɓa yi, kamar ka taɓa dukkan su ne amma musulmi sun kasa wannan an sha yin muhawala a OIC kan a kafa runduna ta tsaro ta ƙasashen musulmi duk lokacin da aka fara wannan tun daga mitin ɗin za a wargaje ko bayan an yi mitin ɗin maganar ta susu ce har yanzu ba a taɓa samu an tabbatar da wannan ba tun daga lokacin da aka kafa OIC kasashen larabawa ko da ma ba na musulmi ba su ma suna da kawance amma da yake dukkansu musulmi ne su kafa irin wannan rundunar wallahi sun kasa to ballantana kuma a ce al'ummar musulmi gaba ɗaya a ce suna da wani mutum guda wanda zai iya magana a madadinsu ya fito ya ce abin da aka yi ba daidai ba ne ko abin da aka yi cin zali ne an rasa mutum ɗaya da zai iya a madadin musulmi kuma sauran musulmin su ce ya yi magana da harshenmu ne ko da yawunmu iya ƙarfin da za a samu shine wasu ɗaiɗaiku daga cikin shugabanni na mulki da siyasa a duniya da za su iya fitowa su ce suna Allah wadai da abin da ake yi ko Isra'ila take yi, amma daga iya Allah wadai ɗin yana gamawa zai sauka magana ta ƙare. To wannan yanayi da musulmi suke ciki Shi ne Allah ke gaya mana cewa waɗanda suka gabace mu sun samu ƙarfi ne saboda sun haɗa kansu suka yi tsaya saboda Allah shi alkawarin Allah gaskiya ne wallahi ina rantsewa da wanda raina yake hannunsa da a ce yanzu al'ummar musulmi za a samu waɗanda za su yi kukan kura su tsaya bisa ƙarfin addini da izza ta imani a kafa wata runduna da za a ce za a yi yaƙi da duk wanda ya taɓa musulunci ko musulmi a duniya na rantse da girman Allah duk makaman nukiliya da kowace ƙasa ta mulka ta mallaka wallahi tallahi sai Allah ya warga za su ya taimaki musulmi a kansu ƙoƙarin kawai Allah yake so waɗansu su yi ba a taɓa cin nasara a musulunci saboda wai yawan adadin musulmi ya fi na waɗanda ba musulmi ba ko kayan aikinsu Allah ya ce ku tanadi abin da za ku iya ne wa a'iddu lahum fatun, abin da za ku iya amma wa man nasru illa min indilla, taimakon daga wurin Allah ne cin nasara daga wurin Allah ne Allah maɗaukacin sarki ya ce yana tare da ku idan ku za ku kasance tare da shi amma duk wanda kaga yana magana ba yana magana akan saboda Allah bane sai don saboda kasarsa kar a taba teritorinsa sa kar a yi wacece ai akwai kundin majalisar ɗinkin duniya an saba wace ki ba wanda zai ce an saba ka'idar addini saboda Allah ba wanda zai iya faɗar wannan kalmar to shi yasa rauni kan wallahi yanzu aka fara kuma Allah ba zai cire wannan raunin ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addini kuma kun ce saboda addini za ku yi kafin Allah ya muku wannan shine sakon a takaice amma mafi karancin abin da za mu karantar da kanmu a yanzu shine mu yi abin da yake a iya ƙarfinmu Shi ne mu fara da jihadun nafs jihadin karan kanka kai ya ka kyautata alaƙa tsakaninka da Allah ya ƙarfin imaninka yaya kai kuma kake alaƙa tsakaninka da ɗan uwanka irin yadda waɗancan suke cutar ku kai maka kake cutar makocinka irin yadda waɗancan suke cin zalin ku haka kake cin zalin na ƙasa da kai irin yadda waɗancan suke kwashe arzikinku, kai ma ka kake cin arzikin wasu kai baka da daman da zaka gyara wannan akwai wanda zai hana ka to sai an fara daga nan ƙasa sai an fara da gyaran zuciya da neman sanin shi kansa addini da manufofinsa da fahimtarsa da yin aiki a kai da kuma yin da'awa a kai da kuma yin haƙuri a kai da taimakon waɗanda suke aiki a kai wannan duka baya daga cikin abin da ya fi ƙarfinmu. idan muka fara da wannan to mun kama hanya kenan da irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ba a rana ɗaya ya ci nasara ba sai da yi shekara goma yana sai da yi shekara 13 a makka yana irin wannan mu ma yanzu alhamdulillah malamai masana addini masu karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa a koma kan tafarkin magabata wanda shine tafarki da aka samu daukakar suna ta kokari wajen karantarwa da ake nema ga mutane shine ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda kuke ji ta bakunan malaman da suke karantar da ku sunna ku rike addini ku taimaki addini ku taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tsaya akan addini da haka da haka idan aka fara gyaran daga ƙasa to lokacin da Allah ya kawo gyaran a sama gyaran zai zauna amma idan lokaci ɗaya ne wani zai bayyana ya ce zai gyara daga sama ƙasa bai gyaru ba to lallai za a yi gini ne akan toka Allah ubangiji ya dawo wa da musulmi da musulunci ƙarfinsu, ya kuma dawo musu da ɗaukakarsu da izzarsu ya kuma taimake su akan abokan gabansu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارض عن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وآله وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا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 واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والطمأنينة والتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع المسلمين اللهم اجمع المسلمين على كلمة الحق والرشد والكتاب والسنة يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واجمعهم على الكتاب والسنة وهداك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا لله قانتين